addu'a ta hudu cikin addu'o'in da ake a cikin sujjada Allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu ko sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu أحسن الخالقين نمميتا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين علي بن أبي طالب شيني رويته حديثه ka yi ƙoƙari ka haddace shi a daidai kaka canja wasalin ko ka ɓata, don sai ka ɓata ma'ana sai a karanta shi a daidai Allahumma laka sajad mutum yi sujada yana cewa ya ubangiji laka sajadtu gare ka kai kadai yi sujada ma'ana wannan sujadar ba zan yi ta ga kowa ba a duniya in ba kai ba shine laka sajattu kuma haka yi kamata ba a yi wa wani ɗan adam jida komun matsayinsa kowaye komun mulki komun sarauta sujada a ina goshinka shine inda ya fi ko daraja ko fuskarka a jikinka amma ka tirsasa ta a ƙasa a ƙasa wa saboda wa saboda khaliqus samawa wal to wannan aikin da kake wa Allah sai ka je kai wannan adam wani mai tsugunawa ya kashi ko ba ka bane wanda fitsari yake matsa shi ya ruga da gudu ya je yi ba zai iya rike fitsari ba ya shada hada shirk ainihin shirk wanda duk zai kafa goshin sa yi wa wani sujada to ya karyata Allahumma laka sajattu kaga wannan laka din fa tana nufin laka kai kai kadai dan kai ne wannan sujada wa bika amantu kai kai kadai ne imani da kai a larabci akwai bambanci tsakanin amantu bika da kuma wa bika amantu in ka ce wa bika amantu ka toshe kofa mana kai kadai ya ubangiji da kai ne imani imani na yana tikewa ne kanka kai kadai walaka aslamtu gare ka na miƙa wuya al-islam al-istislam shine miƙa wuya mutum ya miƙa a jashi kamar ya na miƙa wuya yadda za ka ɗaure wuyan akuyarka ko raƙuminka ko kowace dabba ka ɗauri wuyanta ka sa igiya ka jata ba sai inda ka yi da ita ba to yanzu kana cewa ya ubangiji ga na ga igiya ka ja ni inda ka ga dama sai inda ka ce na je canza ni inda ka tsaye da ni nan zan tsaya shine ma'anar walaka aslamtu al-islam yana nufin al-istislam sallama wa ubangiji sajada wajhiya lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta fuskata ta yi sujada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce ta wa halicce ta to don me zaka je ka kafa fuskar ka ga wanda bai halicce ta ba wa sawwarahu wanda shi ya suranta ta kamar ya suranta ta wato shi ya tsara halittar yanzu kafinta idan zai kujera wato shi yake suranta kujerar ya gyara nan gurin ya gyara nan gurin ko ba ka bane bane ya yi mata kafa hudu wata ya mata wurin jingina wata kuma bai mata wurin jingina ba Allah shi ya suranta halittar dan adam Allah zai khalaqaka wa sawwaka wa adalak Allah shi ne ya halicce ka ya daidaita ka ba wanda ya maka wannan in ba shi ba ya maka ido biyu ya maka hannaye ga sunan wannan biyar wannan biyar da hikimomi me yasa yi bai su dungulmi kwaya ɗaya ba ya maka kafafuwa guda biyu me yasa bai maka kwaya ɗaya ba saboda za ka sha wahala cap cap cap ka yi ta yi duk akwai hikimomi su fuskar ta yi sujada ga wannan wanda ya mata ya tsuranta ta ya kamanta ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fuskata ta yi sujada ga ubangijin da shi ya tsaga mata ji ya tsaga mata gani waye yake bude kunne in ba Allah ba akwai wani yana da kunnan amma Allah bai yadda ji ba ga kunnan falafala amma baya ji saboda mai kunnan bai yadda ji ba wani kuma ga idan yana gani rada rada kana ganin su amma wallahi bai ganin komai saboda me me rike hasatu sam'i din ko ba ka bane ya rike bai ga dama a gani ba da duk asibitin duniyar nan da za a yi maka aiki su yi abin da za su sai a ce ai sai dai haƙuri sai haƙuri ido ya tafi to kana yin sujada ga ubangiji kana gaya masa a cikin sujada ya Allah kai kai mun wannan kuma ka tsare mu tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun ubangiji sun yawaita wanda yafi kowa iya halitta shine ahsanul khaliqin wanda yafi kowa iya halitta yadda yafi kowa tsara halitta